karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA e Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala amma a yau daya ga watan maris na shekarar 2021 za mu magana ne akan kalubalen da maza ke fuskanta wajen kara aure inda wani ne yake a cikin halin a cikin takalmi na shi ya ce yana son ya kara aure a wannan lokacin lahi ba zai karawa kin gane na saboda mazantaka hagu da hijira na yi tu kaɗan kika ji kenan. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattauna da magidanta inda suka shafa mana labarin irin kalubalen da suke fuskanta wajen ƙara aure. Gaskiya zara wannan batu ya ja hankali na masu saurari kar a bar ku a baya sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana zauren namu na yau. Jama'a Assalamu alaikum mu da sake sada da ku a filinmu na yau da gobe filin da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwarmu na yau da kullum. A wannan makon ma muna tare da baki magidanta maza waɗanda za mu shiga wani lungu da sako da aka saba in an ce ana maganar auratayya. Wato dai duk lokacin da aka ce za a ƙara aure ifa eh, ina nufin karin aure wato a karo wata mata ta haɗu da ita na gida ko wani waɗanda suke gida a mazaje sun ce suna samun wani kalubale daga waɗanda suke gida din yayin shigo da ta waje wasu wani irin kalubale ne suke fuskanta to a tare da ni dai akwai magidanta guda uku wanda za su gabatar da kansu kuma za mu tattauna wannan maudu'i tare da su to bari mu fara da malam na dama na sunana malam suleiman dikko malam sunana safiyanu musa soba sunana halil abubakar birnin gwari da gani kuma su sun yi caji don za su baje mana kolin yanda aka yi lokacin da suka cewa itin gida cewa ta shirya ɗakin nan da yara suke ciki a kwashe kaya ko za a kawo sabon fuska wai ta yaya kuka fara ne ya aka yi ne lokacin da za a fara soyayyen nan da wata bayan akwai maman ummi a cikin gida ta zuba yara ta baje ta zuba kaji a wancan ɗakin ta zuba ta tukunyoyinta a nan kuma kawai rana ɗaya ko lokaci ma ba sake wurin zama ake ma'ana ba wani gidan ake gina ko wani ɗaki ake gina ba cewa za a yi ɗaya daga cikin ɗakunan ta ko biyu daga ciki ta ɗan ware za a kawo wata shin ya abin yake faruwa ne ake fara abin ne barin fara da an ce wai a cikin kuma akwai mai mata hudu ko kwarai ko ga wannan kai ne malam to kai ne babban malamin cikin wannan zauri namu ganga wadanda <laughs> assalamu alaikum mm, alaikum salam a ah, wato yadda abin yake faruwa shine na farko idan mutum ya gina gidan shi cikin adalci mm. to duk sanda zai kara aure ba zai sami matsala kamar yadda ake tunani to me adalcin ma Uh, eh, adalci shine yin abin da yake daidai bisa shari'a shine adalci ba wai yau ka siyo matanka kaza yau ka sai mata atamfa kaza yau kai mata kaza shine mm. adalci wannan kyautatawa ne amma yin abin da shari'a ta ce in kana yin shi shine adalci lokacin da na zo zan kara iyali duk ranar da zan je wajen ta biyu Ah, zan gaya mata farkon cewa na tafi wurin wance sai na dawo. Ah, ba tunan fada ba ne ko wannan? Ba wani tunan Da hada ta bacci? Ba wani tunan fada za ta ce a dawo lafiya. To. To zan je kuma zan yi magana da ita ah, har Allah ya sa na ƙara aura. Kin ga haka da aka yi? Mm. Babu rufa-rufa. Babu wani rufa-rufa. amma idan ka rufe eh, baka tona ba kuma ba adalci a ciki sai ka je a kira ka waya ka fita waje ka buya ka dauki waya ka yi buku muku da sauransu <laughs> eh. to daga nan ne nan da ka kwayyafa su eh. to daga nan ne zaka yaba ma aya zaki amma akwai wani abu kuma mm. da yake faruwa mm. a lokacin da na kara ita wacce take ta farko bata yi shekara goma ba shekara mu hudu na kara mata amana tana danyarta tana danyarta hmm. ah, bata san me yake shi ba to kai magana akan cewa ka faɗa mata ba ka tsoron zaka iya sa mata hawan jini dan ka san ba mata fa akwai kishi ai bata hawan jini ba a lokacin bata yi developing wannan kishin ba saboda ba wa yau kace ko yawa saboda lokacin nan bata shekara ya wuce hudu ba amma da ta shekara goma inda ta shekara goma ta riga ta baji to to shikenan kuma sai to na ga wanda sai na dariya na ga ina ganin akwai wani tarko da ya hada wa tashi mata eh gaskiya ni ina ga muna da bambanci da shi eh. don wato lokacin da na yi tashi karin boyewa na rika yi saboda tsoro ko eh to da yake ita ta kafu <laughs> yawa ta iyali da yawa ina tsoro yadda zan sa in tura mata magana eh. to amma abun sai da ya taso gaba daya da yake ita komai hakuri ce mm. yawa to ban samu wani matsala dai ko ko sosai a kanta ba an yi komi cikin kwanci hankali dan ita ma ta yi contributin wasu abubuwa da sosai a cikin hada auren wato da yake ya gane cewa mai hakuri ne zai taka ta yadda yake so shi eh, sa yi mata wayo <laughs> to amma lokacin da ka fara neman auren ya kake fita ta din gaskiya a boye nake zuwa bata ba dai gane kenan kare kana bata gane gaskiya ai kamar yadda nace ai boyewa nake har sai da abu ya fito fili oh. aure ya tabbata za a yi sannan magana ta fito fili to wannan ko anya ba shine mata suke ce mushi munafikin mata ba kuwa eh to ya za a tunda ai abin ko su tsoro zafi ana ganin kamar zafi gare su bayan kuma ruwan sanyi ne hmm. to sai daga ba ko muka din ruwan sanyi ne aka yi abu cikin tsanaki aka daidaita wato wannan hargagin da mata suke dan diraman nan baya ba ku tsoro yanzu a ah, dina dan lokaci ne ka wuce wurin a ah, ina babu shi hmm. malam ka ji abin da ya ce ajaju wannan magana da ya faɗa ni ina son farko tukunan fara mai martani ga abin da malam ne faɗa eh. cewa kada ka bari ta daɗe saboda kada ta developing kishi shi al'amari na kishi yana cikin jini ne wallahi tallahi yaro tun a yayan shi za ka gane in mai kishi ne in mara kishi ne saboda haka ko da shekara ɗaya ta yi a gidanka in mai kishi ce ka zo karuwa wallahi sai an tsallan tsinka tsumma saboda haka ni a nawa ra'ayin mai kishi mai kishi ce mai hakuri ko mai hakuri ce na gane to yanzu zaka iya ba mu sirrin lokacin da ka ce ma ita maman umita eh. um, kai faka ka hango wata wanda take da da fara fuska ni gaskiya ni ali wanda ma ne ma mai baka fuska ce saboda kawai saboda kawai saboda bakin ke burge ni a daidai wannan lokacin hmm. tunda ita ba mu mai fara fuska gare ta hmm. san an ce kai hudu ne dan kai mix wannan kala wannan kala gajeri dogo mai kiba da sauransu a da ma ban da aka ce muku kenan magana haka take ai ana son a ɗebe maka kewa ne daga fita ka nema a waje ai hmm. duk ka tara varieties da kake nema a cikin gida saboda haka ba maganan fita eh, yawo an kura a daka saboda haka hajiya ni kam sanin ko wace ce tawa na aje a cikin gida gaskiya bai sa na bayyana cewa ga fa abin da nake nema ba oh saboda kana ganin za ta dan nuna damuwanta wani ai tashin gishirin an za a yi ina ga maka to ai idan na ganin tsaba kauna ce <laughs> saboda haka ni ban yarda da wannan ba ah, na dinga sirranta na har sai zuwa lokacin da nake ganin yayi daidai da in fitar da shi to wannan ba munafunci bane kuwa to ya zama safiya ne ya ce a bayyana kai eh, ka ce a to ya zama munafunci mana ni ai ina neman hanya dodar ne au ni ina neman hanya dodar ne Eh, wanda eh, eh, ba ta da biya bukata ta ba mm. biya bukata ta kin ji abin da ya faru saboda haka na bi wannan hanyar na fasa kwai a rana daya aka tsallan tsinka tsumma a lokaci daya ba kai ga zuwa asibiti eh to mun da duk jiki ya fa duk kowa jikin shi ya fada masa dai to amma kuma an yi an kwaranye an gama alhamdulillah wallahi ya zana zaune lafiya bakin gwargwado me kake ganin sirrin da yasa aka samu sirrin sirrin mm. ai ni ban yi aure don in cuta ma wani ba mm. ban yi aure don in cuta ma kowane bangare ba mm. ni abinda na dauka karin aure idan Allah ya kaddara duk abinda Allah ya kaddara za ka cimma kafin ka mutu sai ka cimma shi saboda haka Allah ya kaddara zan kara kila ma zan kara in kara karawa duk abinda Allah ya kaddara zan samu sai na same shi sannan in mutu saboda haka ni na dauka kawai kaddara ta nake bi akwai abubuwan da kamata a ce ka tabbatar da su a ƙasa in ka samar da su to in za ka ƙara auren za ka ba wani wahala sosai mm. misali kamar yadda kika faɗa muhalli muhalli ni gaskiya ba da cikin ra'ayina dan zan ƙara aure in je in takura wata gida a'a zan yi ƙoƙari in san yadda zan in wani ɗaki za a ƙara in fita za a yi a samu mata wani wuri duk dai hanyar da za a bi amma wanda kake nema ka lallashe shi kuma ka je ka kuntata shi ba za a zauna lafiya ba. Safiyanu. yaya kana ganin a haɗe su ɗin a takura maman mera ta kwashi kayan ta je gefe ɗaya shi ya fi daidai saboda a haɗa iyalin a wuri ɗaya ko kowa dai a kama mata wurin zamanta. da eh, ya danganta ga ƙarfin mai gida. auto. ko wanda yana da gidan shi ɗakuna ciki da falo ciki da falo guda biyu ne ko uku shi yana ɗaya ita tana ɗaya ta zo ta baza tsammo karanta ko ta kama kiwon kaji a guda eh. daya oh. ko ranar da na nemo aure ban da karfi da zan je kama haya saboda ka ranar da na nemo aure zan gaya maki cewa ki kwashe kajinki ko ki kwashe tarkacenki zan kara aure zan sa amarya a nan da alamu kajin nan suna baka haushi ba wani magana suna bani haushi adalci ne kayana ne na waiwayi kayana zan yi amfani da kayana mm. to saboda haka tun da haka ta faru zan kara aure kuma ba wani boye boye ina gaya miki ga har da nake ciki da sauransu na ce nan daki zan yi amfani da shi sai in gyara daki idan na gyara daki sai muke ta yi to cikin dakunan nan guda biyu da na gyara ga wannan ga wancan ke ce babba zaɓi guda ɗaya idan idan idan wanda na gyara sabon kike so shi kenan sai ki dawo ita kuma da gyara mata wannan in ba shi kike so ba ke ma ki fitan gyara miki ai adalci ne ake magana kuma idan kai adalci tsakanin su kenan kuma wani lokaci kamar yadda malam yayi magana rabawa malam halluru yayi magana rabawan yana da nashi fa'ida dan akwai matan da in suna da tsananin kishi ko wani abu haka da sauransu eh mai gida ya yi wasa zai rinka raba faɗa kaga ko kuma shi A adalcin nan kullum sai mun faɗe shi a bakin mu amma a aikacen ne yake da wuyan wanzarwa Bar mu dawo akan shi ainihin maganar neman auren da drama da ake tafkawa lokacin neman auren hmm. to bayan ka gaya wa mace kai kamar kai naka a tsarin ka ka faɗa mata kana za ka nema ɗin ko ka mm. nema mm. to tana sanin cewa ni lokacin da ka zuba wani sabon turare ta san da za ka je mm. kai kuma ka ce ka boye saboda tsoro kai ma mallan sula ka ce ka boye saboda ah, ba ka san tashin hankali ni na boye ne dan a zauna lafiya to ai da ɗaya ne dai da tsoron ne ya sa ma a zauna lafiya yana tsoron tashin hankali to ran da ka zo baje mata kolin eh. ga abin da zai faru eh. za ku iya tunawa da me ya faru a ni kamar nawa gaskiya ba wani abu da faru iyaka kawai dan ni tabbas ina tuna ma ran ma zan fita da ita ta selecting kayan da zan sa da na ga miki tana da dan hakuri eh, ta baka fahimta ta bani fahimta karshe gaskiya tabbas ta kuma gwasale gwasale ka da sauran mutane yawa ana expecting za ya ma psychologically za gani da fiskanta ya nuna cewa dai tana dan tashin hankali amma da na tashi karin na ukun mm. ita abin naka rabajewa ita ta biyun eh. da za ka kawo da sabuwa ita ce aka yi tashi hankali da sai za ka zo mata dannan nan kirji ashe ashe ba daɗi ba daɗi gaskiya dan wallahi ta kusa shan ruwa mare <laughs> kuma bai ma me kamar na ga dariya kake a gaskiya to na riga na sita to ta yaya kai ka lallashe ta gaskiya ai na amfani da yan uwanta ne hmm. da suka taru aka yi bayani suka fahimta kuma suka danne mata kirji kirji da nu ta za cikin hmm. ta sai karshe ta zo mana wasa da rai ta contributing cikin maganganun ma to aka aka samu aka zartar da shi wannan bayani wato rashin fahimta ne kenan tsakanin miji da mata ke kawo wannan hatsari eh, shi ke kawo shi tabbas dan haka ya nuna eh. to amma da muka bai juna karshe sai gashi ta zo ta yi participating aka aure lafiya lo aka taro aka komi da ita eh. ai ina gaya maki gaskiya ni magana ta gaskiya tsallan tsinka tsumma muka yi ba an yi jarfa jarfa muka yi ba dan kadan ba eh an yi bala'i kenan dai to amma ni ba na son ba na son in shiga cikin wannan al'amari wannan ba kafa ce da za a shiga cikin wannan al'amari ba eh, ko ba haka nan ba an dai kai an komo eh, an kai an komo kuma alhamdulillahi da kokari na na tausan kirji da kokarin yan uwa da abokan arziki wallahi bayan lokaci mai tsawo an shawo kanta kin san shi ciwo mm. lokaci ne ke warkar da shi eh, kuma cikin yake shiga amma warkewar eh an dan jima amma ina ganin insha Allahu ya warke saboda haka mm, yanzu ana nan zaune lafiya ko da ke ba wuri ɗaya suke ba amma ana nan zaune lafiya to amma yi wani magana da ya tuna min wani dabara da kuke yi maza eh. ka ce da taimakon yan uwa da waye an yi dannan kirji eh. shi ma mallam sala ya faɗi wannan dannan kirji eh. a hausa akwai wani hisani da ake yi mace idan za a mata kishiya ana ce mishi kayan faɗan kishiya wanda shi ma wani Eh, wani hanya ne na danna kirjin mace eh. ita ma a yi mata wannan lefan da ake yi na ma'amarya eh. amma a dan rage kaɗan wani kuma ki ga ya ma iri daya akwatin ne kawai za a canza kala shin kun dan kwatanta haka ne ko kuma ku ku tsarin na yan boko kuma na ku tsarin daban ai mu wannan zamani mm. ina ganin kamar ya danganta dai ga ra'ayin kowa mm. ni dai kam kawai na yi monetizing ne na mai da duk abin da nake tunanin zan iya bada na mai da shi dan tukuici na ce to ga wannan da Allah ya hakuri a share hawaye da shi <laughs> da fefa <laughs> Allah sai kana ji ba dabara kai ai ni gaskiya ya ga miki magana ce ta adalci mm. kuma wannan abu na akwatu ko kayan faɗan kishiya al'ada ce kuma yin shi kyautatawa ne mm. saboda haka ni shi na kan yi kuma abin da na siya ma amarya da za ta zo shi zan siya miki na kayan ɗaki ko na kayan lefa na kayan laifi dan an ce lokaci kuka dan yanki bayan fage ko je ku yi eh, amarya daki ku dai masa shi ita uwar gida da yayanta ko ba ta ai ko yanzu ko gobe mm. misali yau in yi sabon gida zan tare mm. sai kwari na ta zaba wata uwar gida ke eh sannan ta biyu ta zaba sannan ta uku sannan ta hudu ta zo ta zaba to watan hakan yana nuna wa macen cewa ba a yadda ita ba ke eh, mana. wancan ita ce babba ta zo ta fara dauka kuma wallahi baki sani ba wani ikon Allah akwai lokacin da nazo ina aikin ginin gida ita ta karken ta zaɓi ɗaki karamar kenan eh karamar mm. ta zaɓi ɗaki na ce mata ba a min haka mm. wato ita amarya shalili eh na ce ba a yi min haka mm. ai na dauka ai kamar Ki san wani ikon Allah ne wallahi ɗakin da ta zaɓa na kira su na ce su zo su zaɓa ɗaya bayan ɗaya shine rabanta duk da suka zaɓa suka kewaye shi da nata to in dai har ka sa adalci a ranka da sauransu kuma Allah zai taimake ka adalci sai zauna lafiya sai a zauna lafiya kowa sai ya zauna lafiya kowa ka ba shi hakin shi to a yanzu a irin wannan drama drama da mata suka dinga tika muku lokacin da za ku yi ƙari kai an ce profesa ne a wannan bangar don ka riga ka rufe kofa hudu kenan mhm. shi wannan shine mabi da kai eh. yana da uku eh. bawan Allah na an ce yana da biyu yayi biyu da kyar da kyar ai sa'an yaro ne kin san me mata daya mm. shine yaro eh. me mata biyu mm. sa'an yaro awo habima eh, wannan da kyarke ne ya tashi wannan ya dan shiga sahun manya to a duk cikin wannan drama da aka yi muku hmm. wato da dan tashin hankali da dan fuzge fuzgen nan da mata suke wata mata su buga yaji ta tafi hmm. aka yi musu dai ni ba ai man ba eh wai eh. ai ba mu san kowa da irin nashi ba dan ba zai iya yiwa a ce duka mata na naka uku hmm. kowace salin alin ka kara mata kishiya kwarai kuwa kowa da irin bai wasa wasa kowa wani iri ne kowace sun mulluƙi na kara to kai kai sa'a to su ne su suna da wani eh, eh, bayani za su iya yi shin a cikin duk wa'inan drama kai ma a cikin wannan haƙurin da aka nuna maka me za ka iya kararwa wanda ke lebur ya koya maka tsoro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma wajen su binta mu ji yanda bakin da za su amsa tambayar da ta yi musu kamar haka. A duk cikin wannan drama da aka yi muku mm. wato da dan tashin hankali da dan fuzge-fuzgen nan da mata suke wata mata su buga yaji ta tafi. Aka yi musu da ni ba a yi man ba. Eh wai eh. ai ba mu san kowa da irin nashi ba dan ba zai iya wa a ce duka mata na naka uku mm. kowace salin alin ka kara mata kishiya. Kwarai kuwa. kowa da irin bai wasa ban kowa wani iri ne. Kowace sun mulluƙi na kara. Mm, to kai kai sa'a. to su dai su suna da wani eh, eh, bayani da za su iya yi shin a cikin duk wa'inan drama kai ma a cikin wannan haƙurin da aka nuna maka hmm. me za ka iya kararwa wanda kila ya birge ko ya baka tsoro eh to abin da ya birge ni hmm. abin da ya bani tsoro a zamantakewa na iyali shine a ƙarin wannan aure da aka yi eh wani lokaci akwai Uh, yan gulmace-gulmace na kawayensu iyalin uh, eh, wane zai yi kaza wane zai yi kaza wane zai yi kaza duk amanan da kuke ciki yawwa to abin da ya fi birge ni a wannan harkan shi ne yadda nake zama transparent in na neman aure zan ce ina neman aure wuri kaza kuma wanci abin da kuma ya fi bani mamaki shi ne. kawayen wanda nake neman su za su zaga su zagayo su dawo gidana wajen iyalin eh su ce kuma kaza kaza kaza kaza kaza kaza an ganka kana zuwa nan eh ko kuma ai za su haɗa magana mm. to da magana ta je ta dawo ce ai na sani ba kaza ba ai kaza kaza kaza kaza wato naka su gwasale eh, shi ke shi ya burge ka shi ya burge abin da kuma bayan wanda suke kusa da su su suke gulmace gulmace don raba musu aure eh dan misali kana neman aure ka boye yi kaza ka yi kaza ka yi kaza an je an ce matanka ai an kai akwatu an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuma bata sani ba kai ka san in ka dawo gida za a yi rigima to an je an gaya mata ta nuna ta sani kaga ba wani rigima ko dai za a yi dai ba za a yi ba ba ma wani rigima a ganin ka tun da ka samu ai malam kai na san abu yadda ka faɗa mana ka ce an tsorata ka ma'ana kayi tunanin za a samu rigima kuma an dan samu misali a na farkon kila ba a samu da yawa ba amma a na biyun ka dan samu jiya shin a cikin wannan drama da aka tafka maka wannan dan karamin wasan kwaikwayon da za a ci tunda dukkan suna nan a gida mm. wanne ne ya fi ya girgiza ka kake tunanin kila auren naka ya kusan girgijewa misali in ba a yi hankali ba gaskiya auren da na kara na karshe mm. dan an nuna cijiya sosai dan ba dan ma ni jajjacce namiji bane da abin bai yi ba eh gwarzo ta ciki ta waje ta gefe ta ko ina an taso ca a na yawwa to amma a ƙarshe dai da Allah taimake ni ita uwar gidan ta rike abun Allah taimake ni a komai zo da sauki ta ja komai aka tafi da shi aka daidaita komai ya faru to amma babban matsala nan shine yanda mutane suke sa baki cikin al'amuran da ba ruwan su na aure shi ke kawo matsaloli da yawa mm. sai ga mutum ba ruwan shi makoci ba ka an zo ana kaza ka dinga daukan bakin mutum kana zuwa kana kace kaza kaza kuma wallahi ƙarya ne wani lokaci ma ba a ma sanar da shi ba to kin ga wannan ai babban matsala ne a cikin rayuwa mm. to anan kaga ya kamata mutane su san cewa irin wannan rayuwa da ake ciki alƙar saitawa ana faɗan gaskiya tsakani ga Allah wajen neman aure ko kuma ma mutum ya fita harkar da ba ta shi ba yawa malam hajiya a ina aka firgita min kai hajja wallahi wallahi ba ina yabon kaina ba ne amma ni namiji ne. To, akwai cika baki. Saboda ina gaya maki mm. inda wani ne yake a cikin halin a cikin takalmi na shi a ce yana son ya kara aure a wannan eh. lokacin wallahi ba zai kara ba kin gane nan saboda musantaka ha gudun hijira na yi <laughs> gani gam kuma Magana ni yaji ne? Ah, to ah, manzon mu sallallahu alaihi wasallam da ya hijira ai ai ai da daga ba irin wannan wutar bace da Ba baya da rago ba gajiya ba tsoro bane kinsin yaki ne kinsin yaki ne yana da na tsaya cikin gida auren bai yiwu ba cikin dare ba eh kai naka na gida ya balle na can gome na can gome balle saboda haka ni gaskiya na jajirtu hmm. na kafe na cije eh, kuma kuma tun da Allah yana baya na san cewa wata sunna nake nema na eh, kuma da rabo kuma da rabo mm. saboda haka wannan abu ya yiwu abin da ya fi bani sha'awa cikin al'amarin nan shine duk bayan an gama wannan hatsaniya kamar ba za a yakin badar bayan duk an gama wannan yakin badar eh. <laughs> hajiya to kuma cikin ikon Allah sai kuma komai ya zo ya lafa kuma sai aka ci gaba tafiya yanzu kana nan ana tare da ka ba lafi haji abin da ke son ki gane shine mm. abin da yasa muke cije ma wannan talent in sai mun karan eh, in eh. lokacin yayi an zo an maka tarjiyan nan haji ki gane wani abu guda daya ai in ai mu malamai ne Mana wani environment ne wanda yake akwai temptations iri-iri na matan nan ga su mm. wannan ta wuce wannan kaza wannan mm. wannan half naked wannan quarter naked ko ba haka nan ba to mu muna roƙon Allah ya tsare mu ya tsare mu ya tsare mana imanin mu kada mu kauce hanya kuma Allah sai ya saba mana alternative hmm. zaɓi zaɓi zaɓi shine cewa mu je mu kara ko ba haka nan ba to da mu je mu balle mu abinda abin da Allah baya so gwanda mu je mu sunna ma'aikin Allah hmm. sallallahu alaihi wasallam kin ji wannan al'amari hmm. to wato kai dai a bangaren da ka wannan kenan to yanzu daga ƙarshe idan da za a ba ku fage a ce ku ga wani saurayi nan ya ce shi biyu zai fara da ko kuma ga mai mata ɗaya yana so ya ya wannan shin wani shawara za ku ba shi wani hanyoyi zai bullo mata in bayan ya garanta muku ga irin matarsa ah, na farko idan mutum matarsa ba mai daurewa ba ne ba ta iya daurewa a kara mata aure ba kuma ya san in ya gaya mata akwai matsala to gaskiya abu na ƙarshe ne ya ɓoye ya ɓoye ne ai ai ai hadisi ne ka ɓoye nema ma ka bayyana samu har da ka. eh mana ka ɓoye nema ka bayyana samu ka watsa mu kan magarin ka ƙasa ne saboda haka saboda akwai akwai ni akwai yayana da sai da ya shekara talatin da uku da mata ɗaya sannan ya ƙara kuma ina gaya maki idan ya je neman auren idan dai ta ji labari ba za a yi ba to ban gane ba za a yi ba eh za ta shiga ta fita a ah, malai na take shiga daki ko ina mu mun san inda take shiga to wannan zargin ku ne sana'a fili yawa saboda haka sai ya boye in ya san za ta yi wani abu ko kaza kaza kaza wallahi ya boye sai bayyana samu amma in ya san ba za ta yi wani abu ba ba wani abu za ta iya yi na ta hana shi ko ta kashe mashi neman auren shi ko ta kashe mashi auren shi mm. ya bayyana mata wato maza ta ko ana wannan zargin na bayan kasa malam kai wani irin shawara zaka bada idan mai zafi ce idan mai zafi ce gaskiya ni zan ce ya iya tako a farko ma dai tukuna ai kin ce idan yana ya mata shi ne kila yana son ya kara daya ko biyu ko mm. wani abu haka na ni shawarar zan bashi shine ya fara yin guda daya domin kin ga ai rayuwa tafiya take yi ka zo ka auro su gaba daya ɗaya lokaci ɗaya su dan gaji lokaci ɗaya kin gane hajiya ba ai kai namiji ne kai ai kana da karko Allah ya kera ka dan shekara saba ma sai ya dauki budurwa hmm. ko ba haka nan ba saboda haka ni shawar na zan ba wanda zai fara shi ne ya samu guda ɗaya wanda zai fara da ita idan rayuwa ta ci gaba watakila tattalin arziki ya karu kuma dai girma ake yi kila kuma a daidai wani lokaci ya ga wata ya sabuwa wadda yake so kin san komai sabo yana wani lokaci sabo na da kyau yanzu ba asirin ku ke ƙara tunawa wata eh. dama ana yin canji ne saboda wancan kun kun lugwita ta ba haka bane na haja ba haka bane kin san kin san kin san su mata rahama ne mhm. ko ba haka nan ba mhm. saboda haka in an sabunta ai ba ai laifi ba rahama ana sabunta ta ai adalci maza suke yi a wannan lokaci da suke wannan ƙare-ƙaren auren kuma su dage sana ne wani lokaci macen tana da hujjojin ta kila na lafiya ne ma'ana waccan da za a karo a riga an duba lafiyar ta ko wani abu ba ko ta dage ta ce ku je ku yi test sai ku ce ba za ku je ku yi ba ai ku kun san ai budurwa ce ko kuma wani abu ko kuma a'a ba daga gidan kirki ta fito ba amma ku dage ku ce ku ce sai kun yi ai yanzu an samu ci gaba to ci gaban da aka samu shine garuruwa da dama kananan hukumomi da dama jihohi da dama yanzu mm. ba a yadda limami ya daura aure sai an yi gwaji mm. saboda haka sai an yi gwaje-gwaje barin baki wani labari ni akwai abokina da ya taba neman aure mm. mun zo mun je ɗauro aure kwarin da za a yi ma kishiya ta fasa ihu a za a auro mai kanjamau ai da ma yawanci haka suke ne ba su kana ji ko mm. shi kuma kaman ya sani kafin a daura aure sai da muka je aka yi guji ina gaya maki shekarun da dama fa mm. saboda haka muna dawowa ana muna muna mun kawo amarya muka tar da gida kawai hankali ya tashi ita wannan tana hada kayanta eh, wai an auro mata bai kanjamau ta ce a ah, ai statement ɗaya ne har an fara fito da kaya fa ita yan uwanta sun zo ana fito da kaya ita kawai an an auren wata mai kanjamo shikenan sai sai na ce a ah, to ai ba wani abu ai ga gwaji an yi ga gwajin shi ga gwajin ta dukansu lafiya lau wallahi ba kunya ba tsoro a sheki sisina ne da munafunci irin na mata eh. aka mai da kayan na aka ci gaba da sha'anin biki <laughs> wato tarko bai ne ci ba ke eh, tarko bai ci ba shi kuma ya kaman ya sani lokacin ma ba wannan dokan kaman ya sani ya ce sai an yi gwaji saboda aka garuruwa da dama da sauransu ana wannan gwaji gwaji hmm. kuma a nan zan yi amfani da wannan daman in kira ga ma'aurata ko wanda za su yi aure wanda za su kara hmm. aure eh, don Allah don annabi su rinka yin kokari suna yin gwaji don mu mun gani akwai abokanmu da yan uwa da sauran abokan arziki da wallahi tallahi ba su yi gwajin ba suka je suka fada kuma yanzu ma suna lahira Allah ji kansu a yanzu ba ma maganan wai eh. jama'a ba a maganan ma genotype wajen haduwar eh, jini saboda samun ya'ya masu lafiya eh. maganan kenan da su hepatitis da sauransu mm. to da fatan matsorata daga cikin ku <laughs> za a sa ƙara sake sabon salo ba ga rago ba wa tsoro ai yanzu ba sa yanzu ko yanzu ya kamata ba ba sa eh su yanzu da kika ga wannan kin ga ya kamata duk da yayi hijira kin ga ya kamata da masu sauraro ba san yanda yake ba <laughs> baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatar da shirin zahar aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya.